الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata a sha uku ga watan zulka'ada shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da shida hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da 27 ga watan takwas shekara ta 2015 a lissafin turawa muna darasi na talatin da hudu a cikin wannan littafi mai albarka haka ne darasi na talatin da hudu ne? ha? taib muna darasi na talatin da hudu a cikin wannan littafi mai albarka littafin shama'il al-muhammadiyya na imam abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiya yau za mu tashi a babi na 36 babu ma ja a fi sifati mai zahi rasulillah sallallahu alaihi wasallama babin da ke magana akan wato dan barkwanci haka na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah yana barkwanci kalmar mizahu tana nufin wato barkwanci da dan wasa kaɗan zolayi mutum kai masa wasa dan daɗa matso da shi kusa da kai da kuma faranta masa rai annabi yana wannan su ne hadisan da za mu karanta a cikin wannan babi da yaddar Allah قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن آسم الأحول عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين قال محمود قال أبو أسامة يعني يمازحه حديث أبو داود يروي توشي ده إمام الترمذي ده إمام أحمد ده إمام البيهقي كما kuma hadisi ne ingantacce kamar yadda tirmizi ya inganta shi da cewa wasu malamai suna ganin akwai rauni a cikin wato wani bangare na isnadinsa amma dai a al'akalli hadisin zai za a iya kafa hujja da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin wasa wa sahabbansa yana dan yi musu barkwanci wata rana ya ga Anas dan Malik sai ya ce da shi ya kai mai waɗannan 'yan kunnuwa ya kai mai waɗannan 'yan kunnuwa kamar mutum ya ɗan taɓa kunnan wani ya ɗan murza kunnensa sai ya masa wasa manzon Allah ya yi wa Anas ɗan Malik ya kai mai wannan 'yan kunnuwa masu masu kiyayewa mai wannan 'yan kunnuwa masu ji to sai amfani da kalmar mai kunne yana tsokalan anas yana yi masa wasa lokacin da ya mutu Allah ya gaya wa anas wannan lokaci ne na imbisat wato lokacin da yake sakin fuska yana masa wasa ba wai ya faɗa ne wato a lokacin wato yana cikin koransa a baci ko makamancin wannan ba dan ana sai gane cewa wasa yake masa yana masa dariya yana ce da shi ya kai mai yan kunnuwa wannan yana nuna mana annabi yana wasa da sabon sa sallallahu alaihi sallama kuma karka manta anas dan malik hadimin shi ne sahabinsa ne kuma hadiminsa ne mai masa hidima a gida ya zauna tare da manzon Allah ya yi masa hidima shekara goma amma annabi bai taba ce da shi me yasa kai ba me yasa ba kai ba sannan kuma wannan in yana nuna mana wani abu ba koyaushe ne dan mutum ya ambaci wani da wata halittarsa ba a ce ya masa wulakanci ba tunda kun ga wani bangare na halittar anas dan malik ya ya ambata sallallahu alaihi wasallama akwai fa'ida da yawa da malamai suke fada shi wannan dan barkwanci da wasa din malamai suka ce akwai wanda zaka ga yana yin barkwancin da wasan har yana wuce ka'ida to suka ce kasratul mizahi tusqitu al mahabata wal waqar idan yayi yawa barkwancin da wasan in yayi yawa yana sauke wato kwarjinin mutum a idan mutane sannan kuma yana raba shi da nutsuwa za ka ji aiwa ne yana yawan wasan banza sai ka ji ana cewa shi wasan banzansa ya yi yawa kun gane ko amma kaɗan ba mai yawa ba wani yana da kyau kuma ɗabi'ar manzon Allah ne yana yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai um, malamai suna daɗa faɗa cewa wasu yanzu a cikin mutane za ga suna yin barkwancin suna yin wasannin har yakan kai ga ko duka akwai wanda za ga ya zo yana ma wasa wai wasa ne amma sai da ke ka wani kuma watakila ma sai ya gaya maka wata magana da za ta bakanta maka rai amma kuma wai wasa ne to duk wannan baya cikin barkwancin da shari'a ta yadda da shi ka ɗauki hannunka ka ɗaga ka bugi mutum wai duk sunansa barkwanci a'a ko kuma ka ɗauko wata kalma marar daɗi ka liƙa wa mutum kuma wai sunansa barkwanci shi ma ko ya zama akwai kokawa da doke-doke ko na makamanci wannan dai kamar yadda wasu za ka ga suna yi to shi ma wannan karjawaza hadda shar ya ƙetare haddi na shari'a sai a kiyaye manya-manyan sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama suna yin wannan barkwanci kuma suna so an ruwaito ali bin abi talib mutum ne mai barkwanci aliyu bin abi talib mutum ne mai barkwanci shi mai barkwanci ba za ka gan shirar sa ɓace ba wanda yake da wannan barkwanci ba za ka gan shi yana cikin fushi ba kuma mutane suna son sa saboda yana da sakin fuska ba mutum ne untataccen mutum ba ba mutum ne wanda yake takurawa kansa ya takurawa rayuwar wani ba kuma annabi duk barkwancin da zai yana faɗan gaskiya ne kuma daidai yake yi amma ni da kai watakila wajen barkwancin sai ga mutum ya ya faɗi wata magana ba haka ba kamar wajen barkwanci ko wasa sai ka gaya mutum magana da za su tsoratar da shi a kai da wasa nake maka wannan ba daidai ba ne shari'ar musulunci ta hana ka yi magana da za ka firgitar da wani kamar wanda za ga wani yana yin wasa ne sai ya ganka kuna zaune sai ya taho da mota da gudu sai ya zo daidai gurin ku sai ya taka birki sai ce ai da wasa nake wannan bai da kyau ko akwai wanda yake da makami ya dauke wuka ko wani abu makamancin wannan ko bindiga ko yana maka wasa wannan babu akwai hadari kwarai wata ran za ta iya kubuciya shi yasa manzo Allah ya faɗa a hadisi sahihi kada ɗayan ku yayi wasa da barkwanci da dan uwansa da makami ya ma hana yawo da makami annabi inda ba dan farauta ba kamar misalin wuka hadisi ya zo cikin al'adabul mufrad wanda Allah ya ce kada ɗayan ku ya fitar da wuka yana yawo da ita ana gani saboda watakila shedan zai iya rinjayarsa ya je wata ta'addanci ko kuma wani yana neman ya yi wani ta'addanci sai karbe ta ya halaka wani su duk wannan yana da kyau mu kiyaye mu ainihin wato um, a sashi a cikin tunaninmu to me manufar yin barkwancin me manufarsa ana yi ne littattyibi khatirin gairi ka yi don ka faranta wani sai ji daɗi babban manufarsa shine ka faranta wa ɗan uwanka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya faɗa cikin hadisi sahihi cewar um, wa an talqa akhaka bi wajhin taliq duk lokacin da ka haɗu da ɗan uwanka ka haɗu da shi da fuska sakakkiyar fuska ba wai kuntatacciya ba قال حدثنا مع حناد ابن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير على أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازه وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير وفي أنه لا بأس أن يؤطى الصبي الطير يلعب به قل يلعب به وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير لأنه كان له آه نغير يلعب به فمات فهزن الغلام عليه ومازحه النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير وانا حديث إمام البخاري ne ya rawaito shi da Imam Tirmidhi da sauran malamai kuma hadisi ne sahihi ingantacce jawabi akan sa ya ya gabata Um, anas ɗan malik shi ya ruwaito mana ya yace annabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna yana fa cakuduwa da mu al mukhalata cakuduwa ma'ana annabi yana shiga cikinsu annabi ba sarki bane ko jagoran da shi kullun nesa ake da shi ba shi bane ba mutum ne wanda yake mutanensa sai sun sha wahalar haduwa da shi ba kullum yana tare su kowa yana ganin zamansa kowa yana ganin tashinsa duk mulkinsa da sarautarsa da matsayinsa bai kai ga ba za a ga zamansa ba ba za a ga tashinsa ba yana cin abinci da su kun gadi babu masarauci da ya kai annabi ko to yana zama su ci abinci kwano ɗaya a fili kowa yana gani da sabon shi kai annabi sallallahu alaihi wasallam abin hawa yakan hau jaki ya goya mutum duba dai jaki kana yurdif yakan hau raƙumi ya goya wani a bayan shi sukan sha ruwa su ba shi ya sha yakan yi alwala tare da su suna masa aski a gaban mutane a fili za a zo a ɗauko abin aski a yi masa su ba su da matsalar yaya za su haɗu da shi ko ya musu nisa don shi murabbi ne mai tarbiyya ne kuma waɗannan mutanen aka ce tarbiyyantar shi sa Allah ya sauƙaƙa mu'amala da shi bayi da wahalar mu'amala shine sakon kullum suna tare da shi ya ce har wata rana annabi yake cewa wani yaro dan uwana karami hatta ya kula li akhin li saghir yakan gaya wani yaro na karami dan uwana aba umair sunan yaron aba umair umair a larabci yan uwana tasghir ne na umar akan ce umar sai a dan karanta shi shine tasghir sai a ce umair akan ce walad a larabci sai a mai tasghir a ce walad ya kai dan yaron nan ma fa'alan nughair nughair shi ma tafsiri ne na nughur dan karamin tsuntsu yan kananan tsuntsayen nan to yaron yana da dan tsuntsu da yake yin wasa da shi karamin yaro ne yana da tsuntsu da yake yin wasa da shi to sai wata rana tsuntsun ya mutu <clears throat> kasan yaro da kayan wasa wata rana ya nemi kayan wasansa bai samu ba yini zai zaga yana cikin damuwa yarintar kenan to sai tsuntsun sai ya mutu lokacin sai ya kare sai annabi ya ga yaro na yana cikin damuwa barkwanci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasa da yake yi da yara da manya sai zo ya samu dan yaro na yana masa wasa ina cewa ya kai dan wannan yaro ina dan tsuntsun kan nan ina so ku lura da uslubin me yasa yayi wannan dan ya nuna wa yaron kusanci da shi sannan kuma a matsayinsa na babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har yana wasa ma da 'yan yara ma ba ni ne da kai ba tsakanin mu da su duka sai zagi ko rankwashe annabi baya haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine abu isa tirmidhi ya ce fikihun wannan hadisin abinda za a fahimta abinda kuma za a gane akan wannan hadisin shine wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi wa yaron ne wasa to ana so a rinka yi wa yara wasa ne musu barkwanci sannan annabi sallallahu alaihi wasallama annahu kanna gulaman sagiran ya yi wa yaro karami alkunya ya sa masa aba umair kamar abu umar shi aba umair ya ce shi aba umair wafihi annahu la ba'sa <coughs> an yi as-sabiyyu tayra li yal'aba bihi tirmidhi yace rahimahullah wannan hadisi yana nuna mana babu laifi a samu ɗan ƙaramin tsuntsu na wasa a ba yaro ba laifi ba ne don ka wa yaron ka ɗan tsuntsu don ya yi wasa da shi ko mai rai ko mara rai manzo Allah salama inna ma qala ma fa'ala an-nughair kana lahu nughrun ko nughairun yal'abu bihi famat yana da dan wannan tsuntsu yana wasa da shi sai tsuntsun ya mutu fa hazina al-ghulamu alayhi yaron sai bakin ciki ya ji bacin rai fa ma za annabi sallallahu alaihi wasallam ya aba umair ma fa'ala nugair? to shine manzo Allah ya masa dan barkwanci yana masa wasa yake cewa ma fa'ala an nugair? wannan duk ana sai yake bamu labari irin kyakkyawan alaƙar manzon Allah sallallahu alaihi da yara annabcinsa da manzancinsa bai bar yara ba su ma sun amfana da shi sun fa'idantu da shi da'awarsa da'awa ce wacce take mai faɗi sallallahu alaihi wa sallama to a nan gurin kun san akwai matsalar da malamai suke tattaunawa me hukuncin a ɗauki tsuntsu a hana shi yawo a ajiye shi a cikin keji allah ya yi tsuntsu yana yawo a duniya ko yana shiga ko ina to kai ka kama shi ka sa shi a cikin kafas shi ne keji to mai hukunci haka akwai malaman da suka hana yan neman freedom na tsuntsaye kenan ko ba ka wani cewa yaya Allah ya halicci wannan abin yanzu muna tattauna ne a matsalan fikihu jama'a mun gama wannan matsalar shin ya halatta mutum ya kama wani tsuntsu mai yawo ya turke shi babu nau'i na takurawa yaya za ka ɗauki wani abu mai rai wanda yake yana yawo yana shakata ka ɗaure shi wuri guda kai kai amfani shi wasu suka ce akwai matsantawa akwai takurawa bai halatta ba ka bashi ya yawansa amma an halatta mana mai farautas amma shi da yake rayuwa akan bishiya ke rayuwa a wajen ruwa yana rayuwa a daji ka ɗauko shi ka sa shi a keji ka ɗaure shi ka rufe shi kullum kullum fa yana cikin wannan kejin kullum har ajali ya same shi ko kuma in na ci ne a cinye shi suka ce akwai matsantawa wasu malaman suka ce a'a babu matsantawa tun daga annabi ya ga yaro an kama masa tsuntsu an sa sashi a keji yana wasa da shi da <coughs> hakan bai halatta ba ai da zai hana da zai ce a daina kama tsuntsaye ana ɗaure su ana ajiye su to wannan da annabi ya masa wannan wasan ya ga yana da wannan tsuntsun kuma bai hana ba dalili ne na halaccin haka suka ce bugu da ƙari shine ya zama an samu abinci da za a ba tsuntsun haram ne a ɗaure tsuntsu ba a ba shi ci ba a ba shi sha amma in ɗan adam yana so ya yi wani amfani da shi to dama Allah ya hori su ne waɗannan halittu don amfanin ɗan adam da waɗanda 'yan adam ɗin suke da bukata to ba laifi ba ne don an ajiye tsuntsu a keji ya halatta ajiye tsuntsu a keji don a yi amfani da shi um, wasu malamai suka ce daga cikin ma'anar kalmar umair din nan ana nufin kamar mai nisan kwana annabi ya ce da shi umair ne ya masa wannan alkunya yana yana fatan allah ya sa yaron nan ya girma har shi ma ya zama uba wannan sirrin da ke cikin kalmar umair din allah ya sa ya zama mai wato tawilul umri mai tsawon kwana yanzu yana ɗaya, yana ƙarami har shi ma ya zama uba hatta ya sira aban an kwadaitar da a rinƙa wa yara wasa a rinƙa musu barkwanci mutane suna da ɗabi'u kala-kala wani za ka ga yana son yara wani haka allah ya shi mutum ne mai son yara ko yaro ka zo da shi dole sai ya masa wasa ba yanda za a iya ga yaro bai masa wasa ba zai wahala ku lura da kyau wasu mutane ɗabi'atan haka Allah ya yi su kuma yaron nan ko nasa ne ko ba nasa ba ko dan wani ne ko dan wata ce to dama yaransa kan dama wannan min babi aula akwai mutumin da kuma baka taba ganin sa yaro ba sam shi kuma kasi ne in an ce kasi busasshe ke kashashe ne shi ba yi da rahama ba yi da jin kai bai da tausayi ko 'ya'yansa ba za ka gan shi da ƙananan yara wai 'ya'yansa wai suna zuwa wajensa ba da ya zo za su ku tashi ku tafi gurin maman ku tafi kar ku saki ku ku saki dawo ko kuma in yara sun matso wurinsa ya rinka yi wa uwa fada ya yara su zo suna damuna kar ki sake barin yara su zo na ba ki ka taba ganin sa da yaro ba ya ya dauke shi ya ya je wani wuri da shi ya ya zauna a gida yana cin abinci da yaro ya yi wa yaro kurfar barkwanci ya yi to jama'a wannan mummunar ɗabi'a ce mummunar ɗabi'a ‘ya'yanmu suna da haƙƙi a kanmu fa kai ba ‘ya'yanmu ba ‘ya'yan wasu ma suna da haƙƙi a kanmu so mu zauna da yaranmu mu rinka cin abinci da su tarbiyya ce wata rana za ka mutu irin shiga jikinsu da ka yi tarayyar da kake da su shine zai sa in ka mutu su rinka yawan tuna ka su ne maka addu'a amma irin iya ne santan 'ya'yanka da kai iya kuma developing na rashin damuwa da kai da kake yi da za su yi a cikin zuciyarsu na'am wanda kake tare da shi kullum shine in ya rabu da kai zai ji damuwa wanda baka tare da shi idan ya rabu da kai damuwar ba ta da yawa kuma ina jin ya kamata 'ya'yanmu ne ya kamata ya zama su suka fi kowa tunawa da mu wajen yi mana addu'a bayan mun kwanta don shi ne kake da hakki na kusa-kusa a kansa da ya yi maka addu'a to wannan bushewa da wannan kekashewa da muke yi wa 'ya'ya da yara wannan ba daidai ba ne dan cin abinci yana da kyau mutum wata rani Allah ya bashi dama yana zaune ya ce a sa masa abinci tsakaninsa da yaransa su ci suna da haƙƙi ubansu ne gidan wa za su je su ci da wani uban za su yi ubansu bai musu ba sai wani ya musu a'a wannan ba daidai ba ne dan tafiya haka wani lokacin za ka yi tafiya ka ɗebi yara ku tafi da su yana da kyau a cikin tafiyar da za ku yi za ka yi musu darussa da yawa in ka ga wani abu mara kyau sai ka nuna mace kun ga wannan karku yadda ku yi bai da kyau ko ka ga wani yana cikin wani yanayi mara kyau a rayuwa su ce kun ga wannan me yasa ya zama haka saboda kaza amma an ga wani mai ɗabi'a mara kyau ko mai shaye-shaye ko wani ce to kai ku zama irin wannan kun ga wannan saboda baya karatu saboda wannan bai da ilimi amma an kayi ilimi ba za ka zama haka ba to kaga ka nuna mai ilimi yana da muhimmanci akwai abubuwan da zai rinka gani kaza wani yaron in ya gani zai ce abba me yasa ya wannan yayi kaza abba ya akai kaza kana yi kana bashi labari wallahi wannan tarbiyya ce mai kyau haka wajen cin abinci in za ka zauna da yayanka kuna cin abinci da su to lokacin za ka iya fahimtar sun iya cin abincin ko ba su iya ba za ga wani baya cin na gabansa yana yawo ne ya tajawwal fil qasa sai yana yawo a cikin kwanan cin abinci sai ka gyara masa ka ce kai ba haka ake cin abinci ba kaga kaga kaga yadda ake to ba zai manta ba idan an sake dawowa wani karin yayi sai ka dada gyara masa to baka ci da shi ba mahaifiyarsa bata ci da shi ba ya za a yi a gane baya yin mai kyau sai wata rana ya je wani guri tarbiya sai a ce baka iya tarbiya ba to da Allah yana da kyau mu kula da wannan da ainihin wato hakkoki na 'ya'yanmu shi kansa wannan wani babi ne mala hukukul asfal rubutu aka yi hakkoki na yara ƙanana da muke tarayya da su kuma rashin uba ko rashin uwa ciwo ne ba ƙarami ba ga ainihin wato 'ya'ya musamman ga ƙananan yara wanda <coughs> ba su samu girma ba manzo Allah sallallahu alaihi an ruwaito saboda tsabar son yara sallah yake zuwa yake yaran nan jikokinsa hassan da husaini suna hawa gadon bayan shi fa malam kana sallah yaro ya hau gadon bayan ka yakan yi sallah yana karatun qur'ani yana sallah domin muhimmanci sallah amma fa malam yana rungume da ɗaya daga cikin yaran na hassan da husaini yana rike da shi haka allahu akbar yana rike da yaron yana yana yin sallah da shi in ya zo zai yi ruku'i ya sunku ya ajiye yaron idan ya iso jada yaron ya hau gadon bayansa idan zai tashi ya taso a hankali don kai ya jefar da shi duk annabi yana wannan yanzu ni da kai yayanmu sun samu wannan mulatafa da wannan tausayawa a wajen iyayensu akwai mutumin da kuma zaka ga shi ɗabi'arsa 'ya'ya maza su yake harka da su ba za ka taba ganin sa yana da yaya mata amma suna nesa da shi tsoron sa ma suke yasa mace ta isa ta zo wajensa ba ko ta isa ta zo ce masa abba kaza ba ba zai yiwu ba shi da mata sun zo ce ku tabo wajen maman ku amma yana tare da maza akwai iyaye matan da su ma kuma suna da wannan 'ya'ya matan su ne suke kusa da su 'ya'ya maza kuma babu kora ake yi shi ma duk wannan kuskure ne ɗanka ɗanka ne da mace da namiji duk ɗaya ne kuma ita kanta ya mace ita ta kuma buƙatar ta samu kusanci da kai da wuri-wuri da tarbiyya don za ka rabu da ita iyakacin yadda za ka zauna da yarka tana zuwa shekara goma sha ka fara tunani ya za ka kammala yadda ita ka rabu da ita shekara goma sha ya za ka ka tura ta aure shekara ashirin kaza shekara kaza da sauransu su da alam kula da wannan yana da muhimmanci za mu koya daga cikin akhlaqun nabi shine amfanin karanta irin waɗannan hadisai qala haddathana abbas bin muhammad ad-duri qala haddathana ali bin al-hasan ash-shaqiq qala anba'ana abdullah bin al-mubarak an usama bin zaid an sa'id al-maqburi an abi hurairah radiyallahu anhu qala qalu ya rasulullah innaka tudaibuna قال إني لا أقول إلا حقا حديث الترمذي ألا قال مسجد حديث حسن abu huraira yake cewa ya manzan asabai suna cewa ya manzan allah tuda ibuna kana yi mana wasa kana yi mana wasa ma'ana kana mana wannan barkwancin da muke magana sai ce to amma fa ina sanar da ku inni la aqulu illa haqqa duk wasan da zan muku babu abin da nake faɗa sai gaskiya in ka gana gaya muka magana to gaskiya ne ko yara baya musu wasa wadda yake gaya musu magana wadda ba haka take ba la yaqulu illa haƙƙan to kai ma sai kai koyi duk abin da zaka faɗa din ka faɗi gaskiya kada ka yi wa wani wasa kai ƙarya kada ka yi wa yayanka wasa kai musu ƙarya ina fata ana fahimta yawwa ba mutum ya zo ya faɗa abin da bai zai yi ba kana yi wa yaronka wasa ka gaya masa ka ce zan sai maka jirgin sama a ba kalla ai wanda ka ce <laughs> za ka sai masa jirgin sama na roba ya fi ko ka ga wata katuwar mota tana tafiya ka ce zan sai maka wannan mota to ya riga ya sa shi a nan zai ce ba abba baka sai mun motar nan ba ka yi masa abin da za ka iya yi abin da ya wuce ka'idar ka ko ya wuce ɗakar ka sai ka ce masa to in an samu za a yi shi yaro ba ruwansa zai ga katin gida kuna yawace ce abba ka sai mun wannan gidan sai ce to Allah kawo kuɗi ka yi addu'a Allah kawo kuɗi shi kenan amma ka ce zan sai maka to fa zai yi ta faɗa ne yawa ka ce zan sai maka to zai yi ta faɗa ne ya ce ya bana ya ce zai sai min kaza kuma har ka zo ka mutu baka sai masa ba ya ce yana bin bin abbansa bashin gida to ya kamata mutu ya kiyaye ma'ana dai mu gina ko wasan za mu yi da yara mu gina su akan abin da yake shine na daidai to wannan kenan sabon annabi Allah ya kara musu yadda suna gaya wa manzan Allah cewa yana musu wasa din nan dan su san shin wannan abin da yake musu wasan da gaske ne ko ba da gaske ba sai ce ai baya gaya musu magana in ba ta gaskiya ba to ba a son kenan yin karya a cikin wasanni irin wannan da muke faɗa hadisin yana nuna mana mutum musulmi duk abin da zai kiyaye mutuncinsa zubar da mutunci shine karya. duk wanda zai wata mu'amala ya karya ko da wasa ko da wannan ba daidai ba ne kenan asidku matlubun fi kulli hal gaskiya nan abun bukata ne <clears throat> a cikin kowane hali قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد bin عبد an عن حميد عن انس بن مالك ان رجلا استعمل رسول الله صلى فقال إني حاملك على ولد ناقة فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق وانا حديث إمام الترمذي da imamu abu dawuda da imamu ahmad duk sun ruwaito wannan hadisi hadisi ne sahihi ingantacce um, riwaya ta zo kamar yadda anas dan malik ke cewa wani mutum ne istamala rasulullah sallallahu alaihi Sallama sai wato ya nemi ya dora manzan Allah sallallahu alaihi a akan abin hawa shine kalmar istahmala ko kuma ya nemi ɗalaba ma ya hamilu alaihi abinda zai rinka dora masa abin hawa dai kawai ko ya dora masa kaya ko shi ya hau da kansa inni faƙala <clears throat> inni hamiluka ala waladi naqatin zan dora ka yake gaya annabi kenan zan dora ka akan wato yar taguwa waladu naqa yar taguwa annabi ya ce to ni ko me zan yi da yar taguwa me zan yi da yar taguwa za ka ɗora ni za ka bani abin hawa sai ka ce za ka ɗora ni akan yar taguwa ai shi mutumin ka yake cewa me zan yi da yar taguwa manzo Allah ya ce zan ɗora ka akan yar taguwa sai shi ce ta ba me zan yi da yar taguwa kamar ya ɗan rena ne shi ne annabi yake ce da shi a ah, ya damun raƙuma me suke haifa a kowane raƙumi sai ya zama ɗa ko wal talidu illa wal talidu al ibla illa nuk a kowace taguwa ko kuma kowane raƙumi ai sai ya zama ɗa kafin ya zama babba ma'ana kamar ka ce yanzu duk wani mutum ba sai ya zama yaro kafin ya zama babba ba duk abin da yake yana tafiya marahil mataki mataki mataki ai dole sai ya sai ya kai wannan mataki na karanta sannan ya zama babba wani mutum ne kamar yadda muka faɗa a hadisin <clears throat> ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tambayansa dabba da zai hau shi ya zo wajen annabi yana tambayan annabi sallallahu alaihi wa sallama a ba shi dabba da zai hau sai annabi ya ce to barin baka yar karamar taguwa da zaka je ka hau an ce waladun naqar ana nufin sagira karama ba wai babba ba to kamar sai yake ganin cewa yau ya zan hau yar karama la tasluhu lirrukubi ai bata kai a hauta ba shi yasa ya ce to ba ta da wata fa'ida me zan yi da ita sai annabi sai yake masa wasa sai ke cewa ah, to duk taguwa kan ko babba ko karami ai duk dai raƙuma taguwa din ta mata raƙumi jama'a shine taguwa saboda yara taguwa ta macen raƙumi ce duk abin da suke haifa ai ƙanana suke haifa daga bayanin suke zamantowa manya su girma kenan to wannan hadisi yana nuna mana annabi yana yi masa wasa ne tun daga ya faɗe shi ne a fuskar wasa da barkwanci yake gaya masa wannan kalma ne. sannan yana nuna mana ashe akan zo wajen annabi ma a nemi taimako a wajensa kuma ya bayar bi kadar al sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه ku kula da wannan hadisin yana ɗauke da shi kuma abin mamaki kwarai da gaske da abun wato jinjina wa annabi sallallahu alaihi wasallama <clears throat> anna rajulan min ahli albadiyati كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاعتضنه من خلفه وهو لا يبصر فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يعلو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال حديث إمام الترمذي يروي توشي أنا سمالك يا رويتو من حديثي daga annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya sahihiya wani mutum cikin mutanen ƙauye ahlil badiya badiya daga badau ne ko badawi badawi mutumin ƙauye albadu ƙauye waja abikun minal albadawi ƙauye kenan albadawa rayuwa ta ƙauyenci, ko rayuwa ta 'yan ƙauye to wani mutum daga ƙauye ya zo gurin annabi kun ga wannan yana nuna mana ashe a zamanin manzo Allah ma akwai birni akwai ƙauye kuma shi annabi din a birni yake kuma akwai 'yan ƙauyuka da suke shigowa wajensa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sunan wannan mutumin zahir sunan sami zahir zahir da zaira ba zuwa ba ɗabi'ar mutumin nan idan ya zo yakan zo da manzan Allah da zigege yahudi ila nabi sallallahu alaihi sallama hadiyatan min albadiya yana zuwa da manzan Allah kyauta zigege in ce zigege ina irin dan abin da ake zuwa da shi din nan daga yar kyauta dai da mutanen ƙauye suke kawowa ko wani ya guzuri ya kawo maka wani abu haka daga ƙauye kun ga jama'a shi ɗabi'ar mutumin ƙauye tun a dacen sun ginu akan karamci mutanen ƙauye suna da karamci ka wannan tun zamanin annabi ne idan zai taho baya a hannu banza kuma haka har yanzu mutanen ƙauye suke in banda wanda birnanci ya lalata su in dai mutumin ƙauye ne dan uwanka zai zo to Allah bai taho hannu banza ba sai dai kaga ko sun ɗauko ko tsantsiya an taho da ita ko ya dan sayo kwai ya kawo maka ko ya sayo tumatir haka ba wai ba baka da shi a birnin kana da shi ko a kuka ko a sayo kubewa ko a sayo dan ko kaɗanya irin dai abubuwa dai na rayuwar ƙauye wani lokacin ma za ga abu ne na sha'awa a birni ma babu shi to haka suke ba sa zuwa a banza ko ka ga ya taho da kaji ko ta taho da kaji haka irin wannan mutanen ƙauye masu kawo ziyara da kaji ai ga abin sha'awa ne wannan warai da gaske <laughs> warai kuwa to shi yasa za ga misalin wani lokacin idan mutane da ƙauye sun zo ziyara gida kaga yara suna murna saboda sun san dole ba zai taho ba hannu banza to jama'a wannan ɗabi'a ce mai kyau amma birnanci ya kashe ta yanzu yanzu mun buga muku misali mutum ne zai tashi daga nan garin kano zai tafi gidan ɗan uwansa kaduna yana cikin ni'ima na cikin wadata wallahi haka zai buga motar sai ya tafi ya shiga gidan nan lemu da ayaba ba zai iya tsayawa a bakin titi na 500 ko na 200 ya siya ya kai wa yaran gidan ba daman baki na birni karta san karni sam zai wahala amma kuma yana so fa idan ya je shi a kyautata masa yana so kuma idan ya je shi in zai tafi wataƙila a masa mutunci wani yanzu za ka dawo ba zai bar ka dawo haka ba ka je masa bakunta sai ya zuba maka kaya a buɗin motanka amma kai da ka zo za ka shigo gidansa ko lemo baka iya saya ka kawai 'ya'yan shi ba tsakani da Allah mu tsaya mu yi wa kanmu kyamun lalle yanzu yan dozin lemo ɗaya sai ga gare mu ayaba ta naira ɗari biyu da za ka cire ka siya ka kai wa wani da za ka yi mai ziyara ba za ka iya ba ba za ka iya ba to wannan tauri da wannan rowa da ta shige mu ya kamata mu yaƙe ta mu gyara wallahi da daɗi malam ko abokinka ne zai zo gidanka ziyara sai ya tsaya a bakin titi ya dan sai lemu kai tsaya sai yaran abokina lemu ko in sai musu wannan da daɗi ko zai shigo sai ya sayo kankana da ayaba aka kawo gida duk ba wani abu bane da zai fi karfin ka zaka iya yi amma shaidan ba zai bari kai ba sai a kai bari kawai kar kai haka muke zuwa muna zuwa gidan mutane ba ma ba su komai kuma wai ana ganin wai an waye ne wannan yahudanci ne wallahi yahudanci ne ruwa ba ta da wani amfani la khaira fiha annabi ce tahadu tahabu ku rinka yin kyauta duk wanda kake masa kyauta wallahi zai so ka kai ma za ka so sirrin kyauta kenan in dai mutum zai dauki wani abu na abu komai karancin sa ya baka kyauta wallahi zaka ji daɗi kana son shi to amma wannan sunan tana nan tana nema ta mutu mu kashe ta saboda kasawa da bushewar rayuwa da rayuwa irin ta yahudawa rayuwa irin ta turawa rayuwar boko rayuwar ananiya ta kaina ta kaina nake shi bai zai yi ba ka san wani shi da ya lissafi a iya watan iya kudin da zai kashe ya riga gama lissafa ya riga ya dauki albashi ya rubuta kaza kaza kaza ne so duk wani abu da baya cikin wannan abun da ya rubuta to shi fa ba zai kashe ba ya yi tafiya ne ya je gidan wani ai baya cikin sa saboda bai ce zai yi ba haba ustaz so da Allah mu yi kokari mu gyara yanzu dai ga yau ga mutumin kauye ne ya zo gurin manzon Allah ashe wai yana zuwa yana kawo annabi wai kyauta to abu na biyu kuma wannan yana nuna ashe manzon Allah yana karban kyauta annabi yana karban kyauta to bari ku jiki shi ma irin abin da yake fa yujahizu annabi sallallahu alaihi wasallam idan arada an khuruj idan annabi yazo zai afwan idan mutum yazo zai koma gidansa zai koma ƙauyen shi ma sai annabi ya masa shiri shine yujahizu ya shirya ya masa tanadin wasu abubuwa da zai tafi ya hada masa kaya ya bashi kaga wannan yana nuna idan mutum yana maka mutunci kai ma kai masa haka zama kullum kai sai dai a baka kai bara ka bayar ba ba daidai ba ne kuma nan ta'an ne gare ka kai ma ka dan yi motsi ko yaya ko yaya yana da kyau ko yaya yanzu kaga ɗabi'a da matan mu suke da shi idan an yi haihuwa a sayi riga a kai wa wannan ta sayi riga ta kai wa yar ƙawarta ko abokiyarta ko makociyarta abu ne mai kyau in dai ba a mai da shi ya zama to dole ba don wasu suna mai da shi ya zama dole tun da ni baki bani ba ba zan baki ba ko kuma ai ta fada da mai gida don bai bada kudin sayan riga ba amma abu ne mai kyau inda za a yi shi al'adance mutunci ne da ba ruwanka da sayan kayan haihuwa riga dai ta dan da ka haifa ko ko wando ko takalmi ba a siya da za a tara wa ɗanka kayan da ya yi yawa amma yanzu gaskiya ba a yi galiban sai na larura wanda ba yanda za a yi dole ne ruwa ta shige mu da kuma tsoron talauci annabi shi ma sai ya kimta shi ya haɗa masa kaya manzan Allah sai yake gaya wa sabai inna zahiran tuna wa nahnu hadiruhu jama'a zahir shine ƙauyen mu mu kuma mu ne birnin kun gane zahir daga ƙauye yake zuwa mu kuma muna birni to shi ya zama shine ƙauyen mu gashi ya kawo mana kayan ƙauye mu kuma bari mu hada masa kayan birni mu bashi tun a wancan lokacin wa kana sallallahu yuhibbuhu annabi yana son wannan zahir din jama'a ba dangin annabi ne na jini ba wannan zahir din ba danginsa bane na jini mutunci ne kawai sahabbai suka gane cewa kai annabi yana son mutumin sannan kuma wa kana rajulan damiman mutum ne wanda yake mai mummunar halitta damim ugly bai da kyan gani akwai mutanen da masha Allah tabarakallah haka Allah ya ga dama ya yi su da ka gan su ka san gaskiya dai basu dace da samun fasali ba Allahu a'ala wa ajal Allah shi ya kowa daukaka da matsayi kuma shi ya san hikimar da ta sa ya halicci wani a haka amma ba wai dan ya wulaganta shi bane ha ba wani abu bane watakila ya masa wannan a duniya amma kuma insha Allah a lahira yana cikin mutane masu daraja a wajen shi rajulan damim mutum ne wanda yake bai da kyakkyawan halitta yana bai da kyakkyawan halitta amma yana da kyakkyawan dabi'a haka dai gashi ne ya fito kuma munin halittarsa ba sa annabi ya ƙi shi ba ku duba ta siyasa ta manzo Allah tunda mutumin bayi da kyakkyawan halitta sai kuma annabi ya nuna yana son sa dan me dan ya sa son sa a cikin zukatan sahabbai saboda su sahabbai suna son abinda da annabi yake so to kenan kaga ya kamata mu ma ko a cikin mu Allah zai jarabe mu da wani dan uwan mu muna tare da shi ya zama ga yadda halittarsa ta zo to ya kamata mu matso da shi kusa da mu yanzu akwai wanda za ga watakila a cikin mu musaki ne watakila an samu matsala ko yana da matsalar kafa ko yana da matsalar dan hankali haka ko kuma watakila yana cikin yarinta wani ciwo ya kama shi ya samu dai wani yanayi mara kyau akwai wanda za ga ba daidai suke ba misali to ya kamata mu matso da su mu rinka nuna musu kaunan mu sai su ji daɗin rayuwa a cikinmu amma idan sun zo muna gudun su muna ƙin su ka ba daidai ba yanzu akwai wanda za ga Allah ya halicce shi da aka haife shi yana da kai ƙato kansa duk inda ya zauna sai an ganshi wallahi ba da wahala kaga ya samu hular da zata yi mai daidai to bai kamata mu guje shi ba akwai wanda zaka ga wato a goce yake ba a daidai yake ba akwai wanda za ga bai da lafiya sosai ko magana yake watakila yana zubar da yawu ko kuma yana cikin wani yanayi dai to mu yi kokari mu tsaftace shi sannan mu jawo shi mu wannan zai kara masa jin daɗi cewa ashe shi ma ba wulakantacce bane amma in muka guje zai iya cewa ya ubangiji me yasa kaman halittar da za a ƙi ni ya Allah ya kai mun halittar da 'yan uwana za su guje ni so da Allah yana da kyau mu kula da wannan don wannan gaskiya karatu ne mai muhimmanci yana da muhimmanci yana da muhimmanci ko ka ga an nisanta shi ba a damu da shi ba kai kuma mutum ne babba to ka jawo shi kusa da shi kwanan nan na je sokoto an ga gayyace ni wani babban taro haka ga sarkin musulmi ya zo wurin yara sun hada ce alkur'ani da yawa to a cikin waɗanda suka zo duk manyan mutane da yawa gaskiya a ƙasar nan sun zo wato abin mamaki cikin yaran da suka yi hada ƙur'anin sai ga wani yaro musaki wanda yake halittarsa haka allah ya yi shi wato abin ba daɗi in ka gan shi amma alhamdulillah Allah ya masa ni'ima kowa yana zuwa ya gabatar da karatu a gaban sarkin musulmi a yi karatu saboda suna da ce ƙur'ani to shi da ya zo ba zai iya zuwa ba sai da aka ɗauko shi saboda bayi da ƙafa irin shan inna ɗin nan ne a shanye yake gaba ɗaya ƙafar a shanye hannun baya iya riƙe abu haka dan mun zo zamu ba da ni na bashi kyauta cikin waɗanda aka karba kyaututtuka a ciki na bashi kyauta aka ba kyautar mashin da kyautar kayayyaki dai da kuɗaɗe da abubuwa to da yazo bai iya karba ba hannun haka a matsi haka a yankwali haka kafofuwan amun matsi amma kuma fa ya haddace qur'ani da aka kawo shi yana karatu to bara ka dauka yana da wata illa a jikin shi ba da ya rike speaker na ya rinka zabga karatu wato ya dauki hankalin mutane amma da aka zo mun bari ne za a hau sai da wajen wajen mutum hudu suka kama shi wannan ya rungume wannan ya rungume haka a rungume da kasan ana ɗiban kayan wanki aka ɗebe shi aka je aka ɗora shi akan kujera zaman ma baya yi sai an rike shi haka aka sa masa na yana karatu wato sai da mutane suka zubar da hawaye ana gama karatun nan sarkin musulmi ya tashi ya ce yana shaida wa al'umma wannan yaro daga yau ya zama ɗansa wallahi malam daga yau ya zama ɗansa kuma gaba ɗaya karatunsa a rayuwarsa ya ɗauki nauyin karatunsa har jami'a har yaje har koma mai ma gaba ɗaya abinda zai yi wa ɗansa na cikinsa yana gaya wa musulmi cewa wannan ɗafa ya zama ɗansa ya zama ɗansa tsohon gwamnan sakwato wamako shi ma ya ɗebo kuɗi da yawa da aka kawo shi ba an sauka da shi daga daga bumbarin ya ce a kawo shi aka zo aka dire shi a gabansu kaka kyautar da yaron nan ya samu an faranta masa ko mutane suka ji daɗi me yasa sarkin musulmi ya wannan dan ya nuna cewa ashe mutumin da yake musaki gajiyayye a cikin mu bai kamata mu guje shi ba bai kamata kuma mu kishi ba yanzu yaron nan yaya kaji kuma ashe wannan yana nuna bai kamata mu sakan mu rinka basu a titi suna zama sai dai mu koya musu bara ba ashe za su iya karatu yaron ne yana cikin wanda suka riga ko ci qur'ani tar ko bai yi komai ba insha Allah ta'ala ya zauna ya koyi da mutane qur'ani ko bai komai ba ya karanta qur'ani a kaset a jaya a duniya to wannan yana daga cikin siyasa ta zamantakewa ya koyan uwana mu rinka matso da masu rauni kusa da mu kan mutum da ya zama musaki ko ya zama yana da illa a jikinsa ko a unguwarmu mu guje shi ba ma iya zama da shi ba ma bari ya zo kusa da mu ya kamata mu faranta musu to maza Allah yana son wannan mutumin wata rana annabi ya je ya same shi yana sai da wasu yana sai yana sai da yan talla kuma talla yake saboda talauci mala sai ya dauki kaya ya je yana sayarwa yana talla ya bi ahu yana sai da kaya annabi kawai yana zuwa malam sai ya rungume mutumin ta baya ina irin wasan da ake nan na wannan ka zo ka kama mutum ta baya haka annabi yana wannan kana zaune haka baka san waye a bayanka ba sai ya zo ya rungume ka ya rike haka ya rike shi gam ashe wai annabi yana wannan ta bayansa sai yake cewa waye wannan sake ni man haza arsilni sake ni mana duk wanda dama aka zo aka yi masa haka dole ka san ko dai wannan kusa da kai ne ko dai akwai dai alama amma bai san waye ba ko bai zai iya juyawa ba sai ce sake ni yana juyawa kawai sai ga manzon Allah ne Allahu akbar mutumin da watakila yana ganin bai da halitta mai kyau watakila talaka ne watakila shi ƙauye ne mutumin ƙauye ne annabi ya zo rungume shi yana juya ya ga annabi masha Allah sai sakenin nan da ya ce sai ya janye ta wato sai ya ga ya fi son a ce annabin ya ci gaba da rike shi kai ya sake shi din <laughs> daga wannan lokacin kuma duk lokacin da ya ji an rike shi ta baya to baya magana da yana tsammanin kowa da ya masa sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana cewa da ya rike shi din annabi yana sai ya zo yake ga mutane yana cewa wa zai sai wannan bawan ka lura fa kai yana so ku lura da irin barkwancin waye zai dauki wannan bawan wa zai saye shi sai shi mutum yani mai shiri hadal abd fa qala ya rasulullah tab idan wallahi tajiduni kasidan ai lalle ma ya manzo Allah in dai zaka sai da ni zaka same ni ni na fi kowa arha in an ce ka al arabci abin da yake wato wato very cheap wato rakhis jiddan jiddan ce tab yanzu ni din ne yadda nake manzo Allah ban da fasali ni zaka kai ni kasuwa ai ko in ka kai ni a sai da ni za a same ni mai mugun arha shine tajidni kasidan ma'ana ya ji daɗi annabi ya ce ya ce da shi a za a sai da shi kuma kuma kaga zaka dauka cewa to ai tunda ba wani abu ne bari annabi ya ce ma a sayar da shi barkwanci su baga annabi sallallahu alaihi wasallam lakinna inda allahi lasta bi kasidin sai dai kuma kashi. a wajen Allah kai fa ba mai arha bane ya zahir kana ganin kai yanzu a wajen a duniya kai ba kowa bane ko to ina shaida ma a wajen Allah kai ba kasidi bane kai mutum ne wanda kake wato mai tsada a wajen Allah au anta inda Allah ghalin ko kuma ka lalle mutum ne kai mai tsada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala so jama'a wannan kadai bidoni tali kun ga ya nuna mana annabi yana da yana da barkwanci yana da wasa sallallahu alaihi wa sallama hadisi na karshe qala hadathana abdullahi eh, abd bin humayt qala hadathana mus'ab ibn al-miqdam qala hadathana al-mubarak ibn fadala عن الحسن قال أتت أجوز إلى رسول الله صلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وترى وتم وتم هو أجوز إن أنت أجوز إلا أجوزا في الغابرين أجوز إن أنت أجوز أنا نكون صوه تو أنا شا صوه ما أجوز تذكر من ذا الله تشي أدعو الله أن يدخلني الجنة كوي إذا أبنا شي كي كروك أمون الله الله شغدني الجنة فقال يا أم فلان سي أنا بيتي يا كيما مواني إن الجنة لا تدخلها أجوز إنا شيدا مكي الجنة فا tsohuwa ba ta shiga aljanna an ku fahimta kawai zuwa ta ce annabi ka roƙa Allah shiga da aljanna sai ce ya ke mamuwa ne ai aljanna tsohuwa ba ta shiga a'a fawallar tafki malam ta juya ta ta kuka matan nan kuka kuka kuka annabi ya yi dariya ya ce akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun ku ba ta labari barkwanci nake mata ba cewa nake yi kwata-kwata tsohuwa ba ta shiga aljanna ba amma bata gane ba ne wato na mata barkwanci ne ina nufin ai duk wacce take tana tsohuwa ai ba za ta shiga aljanna tana tsohuwa ba tana shiga aljanna ne tana yarinya shiga shi Allah yana cewa inna Allah ya kulu idza inna ansha'ana hunna insha'an faj'alna hunna abkaran uruban atraba yace gashi nan bata karanta ba cikin suratul waqi'a Allah yace ce lalle mun shirya su mata a gidan aljanna mun shirya su ko mata aljanna mun shirya su mun kimtsa su muka sanya su su zamanto wato 'yan mata abkara babu tsohuwa aljanna haka ne abinda annabi ya faɗa ba ja ba tsohuwa ba wata mace da za ka ganta tsohuwa aljanna babu Allah ya ce waje Allahunna kara. uruban atraba in an ce urub mazajen suna son su atraban masu daidaitattun shekaru matan aljanna uruban atraba mazajen suna son su kuma duk wata mace da ka ganta aljanna to ta wani ce ba wasu mata da suke zama on their own babu A turaban masu daidai shekaru kananan shekaru irin wato yadda allah maɗaukin sarki wato ya so kuma wani ƙarin bayani ana cewa a tiraban waɗanda sun yi daidai da shekarun mazajensu Allah zai daidaita shekarunsu da mazajensu kar wani ya ce an bashi tsohuwa da tafi karfinsa ko na makamancin wannan haba sai matan nan sai ta ji daɗi ta yi murna daga kukan kuma sai ta dawo tana kukan farin ciki so wannan jama'a yana nuna mana manzo Allah yana da barkwanci sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma yana faranta wa mutane to yana da kyau mu rinka yin barkwanci sannan mu rinka faranta wa mutane subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh